kuma umar bin khattab wata rana ya tara sahaba ya ce musu in na zaɓi mafi alheri a cikinku na miƙa shi ya zama shugaba na yi nawa suka ce a ah, tunda ka zaɓi mafi alheri ka sa shi shugaba ka yi naka sai ce la ban yi ba na ga shin abun nan da na ce ya yi ya yi baya isa kana gwamna ko president ko minista ko wani abu ka ba mutane aiki wai ka sa musu ido ka ce Allah ya isa Allah ya isa kanka eh in ba ka iya supervising ka sauka sai ka duba ka gashin kuma ya yi abin da ka ce shi ne aikin kai cika to rashin wannan shi sa duk ƙasa ta birkice principal yana makaranta ba zai ce kawai eh, kai ne staff na duty shikin sai kuma ka duba shi ya yi aikin shi ba kawai ka ce wai ka sa mutanen kirki ba sai ka duba sun yi kowa kullukum ra'in kullukum sai ka duba an yi ka sa mutane sharan masallaci sai ka duba sun yi ka je masayi din nan ka duba ka gani